Sashin Hausa na murya Amurka ke magana akan mitoci 25,31,41 da kuma 60. Masu sauraron ma jamhuriyar Nijar kuma za a iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da FM Nomad da kuma Dalal FM. Sai tashar mu ta biyo a Afirka kan mita 200.5 zangon FM. Kuna kuma iya kama mu ta hanyar sadarwar intanet a ko da kodayaushe akan voahausa.com. Masaurare Assalamu alaikum barkanmu da warhaka Nazir Ahmad Hausawa ne daga birnin Washington DC tare da Safina Tusa da dangi da sauran abokan aiki muka sake dawo muku da wani sabon shirin a daidai wannan lokaci yau Laraba 21 ga watan Maris na shekarar 2018. A shirin namu na yanzu za ku ji jakadin kasar Jamus a jamhuriyar Nijar ya karanta zargin da ake na kasarsa ta jibge sojoji a jamhuriyar Nijar din. har ila yau mun tuntuɓi husaina muhammad don jin halin da ake ciki a yankin arewa maso gabashin najeriya musamman karashin takamaiman yawan adadin matan da aka dawo da su daga wanda na matan dabci kuma akan haka ne muke son jin ra'ayoyinku akan shin me kuke gani game da dawo da 'yan matan da 'yan kungiyar boko haram suka yi lambar da za ku kira ku bayyana ra'ayi ita ce alamar tarawa ɗaya biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar kada a manta a sanya alamar tarawa a farko za mu kawo muku labarin wasanni daga Ghana, amma kafin nan bari safina ta ba mu labarin halin da duniya take ciki. Wata ɗaya bayan da aka sace 'yan makarantar mata 110 a garin Dabci da ke arewa maso gabacin Najeriya, mayakan ƙungiyar Boko Haram a ranar Laraba sun saki kusan dukkan 'yan matan da suka sacen. wanda ya kawo jin daɗi ga iyayensu amma kuma ya janyo kace na ce akan yadda aka sake 'yan matan ɗaya daga cikin iyayen matan eh, malam yahaya tarbutu wanda aka maido wa 'ya'yansa mata guda uku ya bayyana wa murya amurka matukar jin daɗinsa da sako 'yan matan Ministan watsa labaran Najeriya Lai Muhammad ya faɗa wa taron manema labarai a Abuja cewar 'yan Boko Haram sun sako mata 99 tare da wani yaro guda ɗaya da kimanin ƙarfe uku na dare a wurare daban-daban kan hanyar zuwa garin Dabci. Daga baya wata sanarwa daga gwamnatin Najeriya kuma ta ƙara yawan waɗanda aka saki ɗin zuwa ɗari da ɗaya. Akwai ƙarin bayani kan wannan bayan labaran duniya. 'Yan sandan garin Austin a jihar Texas tana Amurka sun ce mutumin da ake zargi da kai hare-haren mamamai a garin na Austin ya mutu bayan da ya saki bom a cikin motar shi yayin da ya ga 'yan sanda suna tunkararsa. Shugaban 'yan sandan garin Austin Brian marley ya gaya wa manema labarai cewa hukumar 'yan sandan tana da yakinin ainihin kamannin wanda ya saki bom ɗin wanda suka ce wani matashin namiji ne farar fata ɗan shekara 24 An ga motar shi a wani otal kusa da garin Austin ranar Talata da daddare zuwa safiyar Laraba kafin ya je ya da bom ɗin. Madugun 'yan sandar ya tabbatar da cewa sun yi yaƙinin wannan matashin ne yake tayar da bamamai a garin Austin ɗin tun daga ranar biyu ga watan nan na Maris, wanda har mutane biyu suka rasu, suka rasa rayukansu a ciki, wasu hudu suka samu raunuka. Labaran duniya kuke sauraro daga sashen Hausa na murya Amurka daga nan Washington DC. jami'an afghanistan sun ce wani dan kunar bakin wake ya kashe mutane 31 ya kuma raunana fiye da mutum 65 a garin kabul jami'an da wasu shaidu sun ce dan kunar bakin waken ya auna wani taron bikin murnar sabuwar shekarar fasiyan wato nauruz da aka yi ne kusa da wata ƙunguwar musulmi mabiya dariƙar shi'a a yau laraba tuni dai kungiyar isis ta ɗauki alhakin kai harin Wani mai magana da yawun ma'aikatar cikin gida ta Afghanistan Nasrat Rahimi ya gaya murya Amurka cewar waɗanda aka kashe da kuma raunatawa duk fararen hula ne. Rundunar sojin Isra'ila ta faɗa a yau Laraba cewa suke da alhakin kai harin sama da aka kai a shekarar 2007 wanda ya lalata wata masana'antar sarrafa makaman nukiliya ta Siriya Isra'ila dai ta ce ma'aikatar da ke yankin diyar alzur ta kusan suma fara aikin kera makaman kafin ta tura jiragen yaƙi su wargaza wajen. Bayanin da hukumomin na Isra'ila suka fitar yau Laraba ya hada da wani faifan bidiyo da hotuna da suka nuna yadda harin ya faru. Sai dai kuma Siriya ta karyata cewa tana gina ma'aikatar nukiliya a wajen. Ita kuma hukumar kula da makamashin nukiliya ta Majalisar Ɗinkin Duniya a shekarar 2011 ta ce mai yiwuwa ne akwai ma'aikatar ƙera maganaɗisin nukiliya a wajen a wancan lokacin. Babban hafsan hafsoshin sojan Isra'ila, General Gadi Escott, ya ce wannan hari sun yi shi ne don jan kunnen duniya cewa Isra'ila ba za ta yarda da duk wasu ayyuka masu barazana ga tsaronta ba. a gaida Safinatu, labaran duniya kuka saurara daga sashen Hausa na murya Amurka daga nan birnin Washington DC. Kamar yadda kuka ji daga farkon shirin jakadan kasar Jamus a jamhuriyar Nijar ya kare ta zargin da ake na kasar ta jibge sojoji a jamhuriyar ta Nijar. Ga asalin mumini barma dauke da karin bayani. a yayin wani taron manema labarai da ya kira takanasu domin yi wa jama'a haske akan bayanan da ake bazawa game da dalilan zuwan sojojin jamus a jamhuriyar nijar jakadan kasar jamus bernard von munsho paul ya bayyana cewa Nous avons une contingent de une cinquantaine de soldats. Kasar Jamus na da sojoji hamsin kacal a euh, nan Nijar a matsayin sansanin yada zango da ke da alhakin kai ɗauki ga askarawanta da ke aikin tsaro a ƙarƙashin rundunar Majalisar Ɗinkin Duniya a Mali. pour prendre le relais des Néerlandais jusqu'à 1000 ou 1100 euh, soldats. Ça veut dire qu'on a élargi substantiellement la, la présence allemande à Gao. Jakadan Jamus ya ci gaba da cewa sojoji dubu zuwa dubu ɗaya da ɗari ɗaya ne ƙasar Jamus ɗin ta aike da su a ƙasar Mali. bayan da Majalisar Ɗinkin Duniya ta nuna wannan bukata a shekarar 2015 da nufin mai gurbin ƙasar Holland wacce a wancan lokaci ta bayyana shirin kwashe askarawanta daga garin Gawo. domin tunkarar matsalar rashin cikakken filin jirgin da ake fama da ita a garin gawo da batun ciyar da sojojinta da maganar kula da lafiyar waɗanda suka ji rauni ya sa ƙasar jamus girke wasu ƙwarorin sojoji a yamai kasancewar wannan birni ya fi bamako kusa da garin gawo in ji jakadan jamus sai dai da alama waɗannan bayanai ba su gamsar da 'yan rajin kare hakkin ɗan adam ba Alhaji Salisu Ahmadu Kusa a haɗin gwiwar ƙungiyoyin kadir de Concertation et d'Action citoyen na kallon waɗannan bayanai tamkar wani yunkurin shimfiɗe 'yan Nijar. Duk lokacin da ya zamanto suke son su gama da ƙasashen Afirka, kallon su suke ku a hannun ko girma duk yadda za ku hutu mun san yadda za mu girma. Ka kenan kan mu zancen bai bai da kurami. Da Allah mu muna da kunnuwa kuma muna da kenan yanzu ai abin yasa ce ce ne da suka yayi yawa dan a kawo magana ta kwantar da hankali mu mu barci su sun mu nasari sabon tsarin shiga da fita a wani bangare na filin jirgin sama na jori hamani da kenan ya mai na daga cikin dalilan da 'yan kasar Nijar ke ɗauka a matsayin wani matakin ɓoyewa 'yan ƙasa wainar da sojojin yammaci ke toyawa. A nan hilin jirgi akwai bas ta turawa wadda ya zamanto a aje babu wanda ya isa ya shiga in ba su turan ba. to wallahi ko ma'aikatan namu na hilin jirgin ba sai su je wurin su ba baka isa baka je ka shiga wurin da suke nan suna zaman nasu kwaɗi ne namu aikata kuma tana wuri amma kuma yau da gobe aka ce mai maganin makarici a martanin da suka sha mayar wa 'yan kasar da ke korafi akan wannan batu hukumomin tsaron jamhuriyar niger sun sanar cewa faransa da amurka kawai ne ke da sansanin soja a wannan kasa sai dai jakadan amurka a nijar ambasada eric p whitaker a ganawarsa da 'yan jarida a karshen watan fabrairun da ya gabata ya ce ƙasarsa ba ta da sansanin soja a wannan ƙasa amma akwai wasu 'yan kwarori da ke aikin horar da sojan Nijar a kan dubarun yaƙi da ta'addanci kamar yadda abin yake ƙarƙashin yarjejeniyar da ƙasashen biyu suka cimma in ji shi. sile Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar. To madalla Salamu wani barma. Har ila yau a Najeriya kuma batun 'yan matan dabci da aka dawo da su na tuntuɓi Husaina Muhammad domin jin halin da ake ciki yanzu a yankin na arewa maso gabashin Najeriya. Husaina? Game da wannan batu na dawo da 'yan matan makarantar sakandare ta dabci da wani 'yan Boko Haram suka yi, eh. wani hali ake ciki yanzu eh. a inda kike? Eh, a yanzu ne gaskiya shi ainihin yadda aka dawo da yan matan da lokacin da aka dawo da su jama'ar garin da sun yi ta tsalle-tsalle sun yi ta nuna farin cikin su sun yi ta murna ko ina ana ihu saboda farin cikin dawo da wannan yara da aka yi amma a yanzu dai hankali ya kwanta ko ina dai ana gani da yake an san cewa yan matan sun dawo suna tare da iyayensu. Daga labarukan da muka samu da kuma rahotanni da muka samu kamar akwai rahoto da kika turo mana da safe akwai rahoton da Haruna Dauda ya turo akwai wanda muka samu daga Abuja mm. wanda gwamnati ta bayar kididdigar adadin 'yan matan ya sha bamban menene hakikanin yawan adadin 'yan matan da suka dawo? Eh, to gaskiya zuwa yanzu dai ba a tabbatar da adadin 'yan matan ba saboda iyayen yan matan wasu da aka yi hira da su sun nuna cewa an dawo da ɗari da bakwai wasu kuma sun nuna cewa an dawo da ɗari da guda ɗaya wasu kuma sun nuna cewa ba su ma san adadin yaran da aka dawo da su ba amma ana kyautata zaton cewa an dawo da 'yan mata da dama sannan kuma guda biyar daga ciki Allah ya musu rasuwa ɗaya kuma tana nan a hannunsu saboda bata karɓi musulunci yadda suka buƙace ta ba to a yanzu dai akwai ɗan rudani a yanayin adadin yawan 'yan matan da aka fasa da kuma adadin 'yan matan da aka dawo da su har yanzu dai akwai ɗan rudani ba a tabbatar da yanayin adadin yawan 'yan matan ba. To, Hajiya Husaina za mu bar kunnuwan mu a buɗe muna sauraron ku idan Allah ya sa an samu wani ƙarin bayani kamar yadda aka saba na san za ku turo mana da shi. Insha To masaurare a yau muna son jin ra'ayoyinku ne akan shin me kuke gani game da sako 'yan matan makarantar sakandare ta dabci da 'yan kungiyar Boko Haram suka yi. Amma kafin nan bari mu shakata da wannan wakar. Nkanu tara yarjana tara kuma lokaci ya yi da za a gyara zama a kira biyu sifili biyu, biyu sifili biyar, biyu shida biyar biyar domin a bayyana ra'ayi. Biyu sifili biyu, biyu sifili biyar, biyu shida biyar biyar. To kiranmu na farko ya zo ne daga Kaduna garin gwamnawa ke magana daga Kaduna. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. Aminu wa alaikum assalamu wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. Malam Naziru Hausawa barka da yammaci. Na'am barka ka dai. na Alhaji Musa Garo, mai rediyo da rikoda kasuwar kawo Kaduna Najeriya, mataimakin shugaban kungiyar majalisar nasiha ta jihar Kaduna. Alhaji Musa me ra'ayinka game da wannan batu na sako matan da Gaskiyar amari na farko kamar inda nake mataimakin shugaban kungiyar majalisar nasiha ta jihar Kaduna munewa gwamnatin Najeriya nasiha ya kamata tsoron Allah irin waɗannan abubuwan babu fahimciyar da abin yake ba ƙasa da jami'an tsaro da 'yan sanda da sojoji da 'yan sanda cikin farin kaya a ce wai a ce har a kawo waɗannan mutane labarin ma da muke ji malam Naziru wai a ce wai har taya waɗannan mutane ta faci suka tsaya suka canja taya suka wuce to saboda Allah wai Najeriya ake so da mu ne. hello ina can layin Musa ya kar ya tsinke kuma na jigawa ya shiga. Wake magana daga jigawa. Amin wa alaikum salam. Kuna magana da Yusuf Baban gaji mai trader ringin daga jihar Jigawa. To Yusuf Baban Gaji mai zaka ce game da wannan batu? To ni gaskiya dai wannan abu ne wanda mu kanmu mu da muke bibiyar kafafen yada labarai muke jin abubuwan da suke gudana daga farkon sace 'yan matan nan zuwa yanzu za mu ce gaskiya wannan dai anewa mutane 'yar birin birin ne. domin fi sabilillahi a yanda muka ganin samun labarai yanda ake cewa gashi gashi an sace su kuma an dawo da su to fi sabilillahi mu muna ganin wannan dai wani abu ne wanda gwamnati take mana rufa-rufa wanda ba a sanarwa da ainihin al'ummar Najeriya ga manufa ba don haka fi sabilillahi muna kira ga gwamnatin Najeriya ake yin abu tsakani da Allah domin duk abin da ba a yin sa tsakani da Allah ko mun daren dadewa Allah zai tona asirin wannan abubuwa don fi sabilillahi to in an ce an sako wayannan yan mata na yan matan Chibok da shauran ainihin al'ummar da yan Boko Haram suka kama suka tsare su su kuma ina suke to bari mu tsallaka jihar Bauchi wake magana daga Bauchi kuna magana da Muhammad Yusuf Sardaunau Kujuru daga Azare. Muhammad Yusuf Sardauna a me za ka ce game da wannan batu? To da farko dai muna godiya da Allah game da bayyana wayannan 'yan mata da aka dawo da su. Abu na biyu kuma shine ya kamata gwamnati ta karfafa matakan tsaro a makarantu domin kar haka ta sake faruwa. Hmm. Kuma ya kamata a riƙa wa jama'a bayani gamsassu akan Hello Malam Muhammad. to shi ma layin nasa ya tsinke bari mu tsallaka abuja birnin tarayyar najeriya wake magana daga abuja amin wa alaikas salam sulaiman ne ga da abuja malam sulaiman menene ra'ayinka game da wannan batu to ni na domin allah mu yi murnar da maido dan matan dafsi din nan mhm. kwarai da gaske kuma ba wani wai da ake sha ko ana wani rufafun da wanda ake yi ma ah, ah, hello to na abuja shi ma layin ya tsinke muna da samun matsalolin waya tamu sai kuma a bar mu tsaye kaduna akwai mai kira daga kaduna wake magana daga kaduna aminu wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu wake magana suna na usman muktar dan ya hada kasuwan bacci kaduna To Malam Usman menene ra'ayinka game da wannan batu? Alhamdulillah da wannan makaranta da aka za su Hello? To Malam Suleiman wannan mare ta kama gaba ɗaya ma waya ta tsinke to bari mu je taraba Allah sa wannan ta tsaya wake magana daga taraba Malam Cindo Hamza Akwana daga jihar Taraba garamin hukumar Ukari. Malam Cindo menene ra'ayinka game da wannan batu na dawo da 'yan matan dabci? Ko! wannan al'amari na batun magana 'yan matan nan abin da kullewan kai. Kamar wani shiri ne, kamar wani wasan kokoyo. A ce an kawo yara, sannan kuma aka zo wannan abu an ce motar ma ya ɓaci. Suka tsaya suka gyara, aka sake koma da su. suka tafi abin su lafiya lau ba abin da ba iya tare su ba shin wani abu kama da mai kenan ni abin ya dan kulle mun kai na kasa fahimtar wani abun da sai ni sai ina ga kaman abun ana so ayuwa a yawo da hankali mu ko ai wasa da hankali mu to madalla malam shindo da wannan ra'ayi na ka bari mu koma da jiha ta Kaduna garin gwamna wake magana daga Kaduna a ah, mai magana Aminu Tukur Bello daga kaduna malam aminu cukur bello menene ra'ayinka game da wannan batu ah, alhamdulillah za mu ce alhamdulillah alhamdulillah don a kowane hali ya kamata a gode ma maɗaukakin sarki allah mai kowa mai komai wannan nasara da allah ya bada a kan kwanciyar hankalinmu gaba ɗaya muna fata sauran ma allah ya fito da su lahiya Allah kuma ya zaunar da mu lafiya sojoji kuma da wannan al'amura suke jami'an tsaro gwargwado gwargwado wallahi muna musu fatan alkhairi. Hmm. Kuma Allah ya fitar da su lafiya su kuma Allah ya saka musu da alkhairi. To madalla malam Aminu Cikar Bello. Bari mu tsallaka jihar Adamawa ke magana daga Adamawa. Waman Adija daga Mugu. Malam Muhammad ina jin karar rediyon ka da Allah ka rage rediyon ka ta yi kara da yawa. To na rage. Yace Allah Allah ya ba 'yan matanin lafiya Allah ya sa To mun gode bari mu je jihar Yobe wake magana daga jihar Yobe. Ina magana da Maigana Ahmad garaka karamar hukumar Ingur jihar Yobe. To Maigana me zaka ce game da wannan batu? Wato wannan ra'ayin nawa yayi daidai na Mustapha Ngaro ne rediyo da rikoda. Eh. abin da ya za ce a 'yan mata ana kallo su dauke su su fita da su kuma su dawo da su har su gyara kayan su tafi da ita ina jami'an tsaro wannan abin da daure kai da ban mamaki ake gaskiya ya kamata jami'an tsaro su sake mai da hankali akan irin wani al'amarin to madalla ah, mai gana mun gode da wani ra'ayi naka bari mu tsallaka taraba wanda yake shine mu na ƙarshe da zamu amsa a yau wake magana daga taraba to layin taraba ya tsinke hello hello to mai magana daga taraba layin nasa ya tsinke a nan za mu dakata daga da amsa kiran naku sai kuma gobe to an same shi ya shigo tun da ya shigo a gurguje me za ka ce game da wannan batu da muke tattaunawa abin da zan ce dai to suna ma ayayen wayannan yara farin ciki dawowa wayannan yara na'am eh ina kuma yi musu addu'a ta fatan alkhairi kuma ubangiji Allah ya sa wayancan ma na Chibok Allah ya sa a samo su to amin mun gode kwarai da gaske a da kuma wannan kira za mu dakata na ga Juli na daga mun hannu sai kuma gobe Allah ya kai mu za mu sake zuwa da wani sabon maudu'in za ku kira ku bayyana mana ra'ayinku To har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka daga nan birnin Washington DC yanzu agogon mana cewa karfe biyar saura minti tara ga kuma shirinmu na gaba. Wasanni a takaice. Da mu soma labarin wasannin ne da hukuncin kwamitin jan kunni na hukumar kwallon kafar kasar Ghana dangane da haramcin da ta ɗibiya wa alkalin wasa Reginald Ladbridge wadda kamar yadda kwamitin ya nuna ya jefa sha'anin wasan cikin rudani bayan canza ra'ayinsa game da rahoton wasan da ya gabatar watanni bakwai bayan haka ya canza wannan rahoto. Shugaban hukumar kwallon kafar kasar Ghana Kwesiyantaci ya yi alkawari zai kukarta samarwa club club din wasannin ligin Ghana taimako na kuɗi ƙarshen shekarar nan. Mr. Yantaci ya nuna cewar uh, babban burinsa shine ya tabbatar da club din sun samu taimako na kuɗi musamman ganin irin yadda suke faɗi tashi game da yadda ake manajin din club a ainihin ligin kasar. A ƙarshen makon jiya ne aka soma wasan ligin ƙasar Ghana. Akan haka ainihin mai tsaron gidan na Kumasi Asanti Kotoko Felis Anan ya jinjina wa kocin Kotoko si Fabin da mataimakinsa a Kakpo Petron dangane da irin taimako da suka yi wa ɗan wasan har suka bi wafa gida a saga kofi sun kai kunnin doki da ita. Matashin ɗan wasan Dreams FC Samuel Samuel Pimpon ya yi imani Elmina Sharks da su bai wa club club ɗin ƙasar nan mamaki a gasar ligin ƙasar nan ta Ghana. Ɗan wasan na Dreams FC wadda shine ya bayar da kwallo da Zubero Sharani ya jefa a ragan Shark FC a Dewu a ranar Ladi ta gabata ya bayyana cewar a sa wa ainihin Sharks ido bana. Zakaran Premier League ƙasar Ghana Edwana Stars da aka yi waje da ta a ainihin gasar Confederation of African Football uh, yanzu dai ya tabbata cewar za ta yi wasa ne yanzu a CAF Confederation Cup uh, bayan wato fidda ita da kasar algeria ta yi da ci hudu da nema a algiers bayan ita edwana stanson ta samu galaba a kanta da ci daya mai ban haushi a gida Yanzu kuma bari mu duba irin wainar da 'yan wasan ƙasar Ghana ke takawa a ƙasashen waje. A Chinese Super League, Frank Achiampon ya zura ƙwallaye uku wa Tianjin Teda a nasarar da sun kai da ci uku da biyu a kan Tianjin Kwajian. Sai kuma Emmanuel Boatin wadda shi ma ya zura ƙwallo wa UD Levanti a nasarar da sun kai da ci biyu da ɗaya a kan Aiba a Spanish La Liga. To jama'a, da wannan nan muka iso ƙarshen labarin wasannin Redwan Allah Muktar Abbas sashen Hausa na muryar Amurka Accra Ghana. Yanzu kuma ga sharhin muryar Amurka wanda zai bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka. An ware ranar 22 ga watan Maris ɗin kowace shekara domin ranar ruwa ta duniya. Wata dama ce na faɗakarwa akan muhimmancin tsabtataccen ruwa kuma a ɗauki mataki kan matsalolin da ke tasowa da ya shafi ruwa a faɗin duniya. Rayuwa babu ruwa abu ne da ba zai yiwu ba, duk da haka kusan mutane biliyan biyu yanzu haka na fuskantar matsanancin wahalar ruwa. Mutane biliyan 108 na dogaro kan ruwan sha gurɓatacce da ke da ƙazanta wanda ka iya jawo musu kamuwa da cututtuka masu kisa kamar amai da gudawa. Idan aka ci gaba da samun masu shan ruwa gurɓatacce kuma aka ci gaba da samun gurɓacewar yanayi za a samu ƙaruwar mutane masu dogaro da ƙazantacciyar ruwa da zai kai mutane biliyan uku kafin shekarar 2050. Duk da cewa ana buƙatar samun maganin magance gurɓatacciyar ruwa da yadda ake amfani da ruwa, yin amfani da yanayi wajen magance wannan matsalar ka iya haifar da rahusa wajen samu da kuma dawo da ingantacciyar ruwa da yawansa. Yanzu haka, rashin dawwamamman fili da iya amfani da ruwa na cikin abubuwan da ke ƙara kawo matsalolin gurɓacewar yanayi da rashin wadatacciyar ruwa. Kamar yadda aka sani ana samun ƙasƙancewar fili kuma yanayi na halitta na ɓata, wuraren da suke a bushe na ƙara bushewa kuma ba su da wani amfani ga noma, kuma wuraren da ke da harsashin wadatar samun ruwan fadamu na fuskantar yawan ambaliya. zaizayar ƙasa shi ma wata matsala ne kowace shekara ton biliyan 25 zuwa 40 na ƙasa na wankewa daga zaizaya wanda ke rage ƙarfin ƙasar daidaita ajiye ruwa da abubuwan da ke da amfani a cikinta wankewar ruwan na ɗauke sinadaran da ke ciki wanda ke taimakawa wajen gurɓacewar ruwa a bisa waɗannan dalilan ne aka sa wa taken wannan shekarar ranar ruwa alaƙar halitta da ruwa wanda ke mai da hankali akan binciko yadda za mu iya amfani da halitta wajen shawo kan matsalolin ruwa a ƙarni na 21 wannan ya haɗa da dawo da dajika da koguna da ma sauran wuraren da ke da halittar ruwa kamar fadama har da koguna da bututu kirkiro da abubuwan da ka iya hana fitowar ciyayi kan hanyoyi da ruwa ke gudu. Duk wannan misali ne na neman mafita ta hanyar amfani da halitta da zai iya taimakawa wajen samun wadatar ruwa da ingancinsa. Za mu iya kare ƙasa daga zaizaya wajen amfani da noma da shuka bishiyu da ciyayi inda ruwa ke gudu. Za mu iya taimakawa wajen tace ruwa da tsabtace ruwa da inganta sinadaran da ke ciki, kara fadama wanda ke tacewa kuma ke riƙe ruwa, kuma a rage guraren da zai iya dakatar da gudun ruwa da gurɓacewar yanayi. Idan muka lalata muhallinmu, samar wa mu ruwan sha da za su rayu a kansu zai yi mana wuya sosai. Gobe ranar ruwa ta duniya rana ce da ya kamata mu tashi tsaye mu binciko yadda za mu kirkiro hanyoyin halitta na magance matsalolin karanci ko rashin ruwa mai kyau. Sharhin muryar Amurka kenan wanda ya bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka. Tukafin mu karkare shirin bari safinata ta bamu labarai amma a takaici. Wata ɗaya bayan da aka sace 'yan makarantar mata 110 a garin Dabci da ke arewa maso gabacin Najeriya, mayakan ƙungiyar Boko Haram a ranar Laraba sun saki kusan dukkan 'yan matan da suka sacen, wanda ya kawo jin daɗi ga iyayensu, amma kuma ya janyo kace na ce akan yadda aka saki 'yan matan. 'Yan sandan garin Austin a jihar Texas tana Amurka sun ce mutumin da ake zargi da kai hare-haren bama-bamai a garin na Austin ya mutu bayan da ya saki bom a cikin motar shi yayin da ya ga 'yan sanda suna tunkararsa. Shugaban 'yan sandan garin Austin Brian marley ya gaya ma manema labarai cewa hukumar 'yan sanda tana da yaƙinin ainihin kamannin wanda ya saki bom ɗin wanda suka ce wani matashin namiji ne farar fata dan shekara 24 an ga motar shi a wani otal kusa da garin austin ranar talata da daddare zuwa safiyar laraba kafin ya je ya tada bom ɗin. jami'an afghanistan sun ce wani ɗan kunar bakin wake ya kashe mutane 31 ya kuma raunana fiye da mutum 65 a garin kabul jami'an da wasu shaidu sun ce ɗan kunar bakin waken ya auna wani taron bikin murnar sabuwar shekarar fasiyan wato nauruz da aka yi ne kusa da wata unguwar musulmai mabiya ɗarikar shi'a a yau laraba To da takaitaccen labarin muka kawo ƙarshen shirin namu na yau sai kuma gobe in Allah ya kai mu inda za ku je abokanan mu ɗauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Safina Tusa da dangi da ta taya ni gabatar da shirin da kuma Mrs. Jill Gresham da ta haɗa shirin ta ba da umarni. Sai injiniyan mu Mr. Cedric. Ni nazar Ahmad Hausawa nake cewa mu kwana lafiya.